Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta gabatar da mutane 26 da take tuhuma da aikata manyan laifuka daban-daban. Waɗanda rundunar 'yan sandan ta cafke sun haɗa da waɗanda take zargi da kisan kai yin garkuwa da mutane, Mallakar bindigogi da makamai ba bisa ƙa'ida ba da wata mace da ta sace 'yar makwabciyarta da sauransu. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Filato DSP Alfred Alabo ya mun ƙarin bayani kan nau'ukan masu aikata laifin. Eh, mun kama wasu da sun keshe babansu da culpable homicide eh, also mun kama wasu da wani mata da ya sata man yara wani mun kama ta mun kama wani um, kidnapping da su yi na student a University of Jos akwai wasu da suna vandalizing transformer a cikin plateau da wasu da suna siya kayan hannunsu dukansu suna hannunmu Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Filato kenan DSP Alfred Alabo. Jihar Filato kamar sauran jihohi tana fuskantar barazanar tsaro saboda yawaitar masu aikata laifi da ke dankare a sassa daban-daban na jihar. Wannan bawan Allah ya ce an kama shi da laifin aikata yin garkuwa da mutane ne daga nan har jihar Enugu. Ni na aikin nafin ne. Eh, ya ba mu miliyan miliyan hudu ne kudin da wansa wanda sun kama mu sun same mu da shi sun kwashe su yan sanda ko a a fulani wanda sun kama mu din amma tun farko me yasa ka shiga eh, kidnapin mutane ko kuma sace mutane me yasa me kai ka kiwo ne an kai ni a wuri a nan ne da yana kiwo a wurin shine ya kai ni ma yi kiwo a wurin shine mun haru da waɗansu mu shine sun ce mu je kidnapping. Ita ko wannan mace ta ce ta ɗauke ɗiyar makwabciyarta ne don tana ƙaunar yarinyar. kawana tana iya fita ta bar yarinyar ma muna nan very close da yarinya din so da nazo zan yi tafiya da kwasho na da nazo zan tafi ban ban gaya ma maman ba yarinyar nan watan ta nawa ne watan goma ne to amma tun farko me yasa kika dauki yarinyar kika tafi baki gaya ma maman ba ni dai inda na son yarinyar ne da amma na yi kuskure inda na tafi da ita za a ce kin sace yarinyar kenan to Shi ko wannan cewa ya yi an zarge shi da aikata garkuwa da mutane ne shi da abokinsa da suka haɗu da shi a gidan yarin jas Ana zarge na da kidnapping ne. Zargi ba kai ba kenan. Bai na kai ni ban sani ba na kai ya kira ni in kai mai gari ne na sai gari na kai mai. A kawai mu can Mr. Ali. Eh, na waye shi a nan prison ne. Ana zargi na a lokaci wai na ba wata yarinya dubu ɗaya na yi amfani da ita. To shine aka kama ni aka kawo ni. sai shi ma aka kawo shi daga baya daga wurin hai muka zamantawa bakai da shi amma na yanzu dai zaka taimaki yan sanda su kamo shi kenan tunda ka san inda yake ban san inda yake mun je har gidan bamu same shi ba shi ma wannan dattijon yace sun kashe wani ne saboda a cewar sa baya mutunta su na yi kisa me yasa ka kashe shi mun yi mitin ne da wasu yara da cewa ya kamata kashe saboda rashin hankalin da yana yi kamar me kenan yake yana zagi to zagi shine yana rena ma mutane waye cewa yana da kudi ya sa yaran sun ceto to da haka ne sai mu haɗa kai a kashe shi a tausaya amma lokacin da kuke aikata wannan kisan kun fahimci cewa ku ba hurumin ku bane ku kashe mutum don dai kawai wai yana zagi yana raina mutane a cikin al'umma gaskiya kuskure ne To ga kanan dattijo. wani gurbi kenan ka bar ma 'ya'yanka da jikokinka? A yanzu gaskiya sai dai nemi tuba domin Allah ya kiyaye na gaba. Rundunar 'yan sandan da ya tashi alwashin bankaɗo dubba ta gari da ke ɓoye a faɗin jihar don tabbatar da zaman lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.